بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da darasi na shida cikin wannan littafi mai albarka mai suna kitabu zuhud wanda aliyu ibn al-husayn ya rubuta domin gargadi akan rayuwar duniya a yau juma'a shida ga watan juma'a saniya hijira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da 31 ga watan 1 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu tashi harfin lami harfin da baitocin shi suke karewa da lamu فإن سرورها أمسى غرورا إذا ما قص عن شرب الزلال أتاه الرق كلا لا دواء أحل به ملمات الزوال وعري عن ثياب كان فيها يغسل بعد ذلك الارتحال وجرد عن طريز أو مخيط وألبس بعد ثوبا لانتقال وبعد ركوبه الأفرس تيها سينبذ بالعراء أو الرمال وبعد الاختيال وجر ثوب يهادى بين أعناق الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا إلى قبر يغادر فيه فردا كحوت في الشباك بلا عيال ويوقن سعة إذ لا أنيس نأى عن نعى عن أقربيه وعن موالي تخلى عن مروءته وولى عن الدنيا فحال بعد حالي ولا يغنيه يوما غير دين ولم تحجبهم آثرة المنال ya ce harfin lami wannan harafi yana karewa da lamun wato baitocinsa suna karewa da lamun ya ce fa'in da surura lallai farin cikin duniya amsa ya zamo gururan rudi duk wani abu da za ka iya gani a duniya a matsayin farin ciki to yana matsayin rudi ne kawai wannan farin cikin zai buɗe ka ne ya nisan taka daga tunanin lahira ko azabar Allah to shi ne ya ce fa'in na surura haƙiƙa farin cikin duniya amsa ya zamo gururan wato matsayin rudi ga ɗan adam a wane lokaci idza a lokacin da magussa magussa aka taushe masa makoshi an shurbi zulali aka hana masa shan ruwa masu daɗi wato shine lokacin da ya zo mutuwa duk da ruwa suka kai ga daɗi ko an ce a bashi ya sha suna tafiya masu tafiya saboda an riga an gusa shine an toshe makogaron an fahimta ta yadda ko an sa ruwan ba zai wuce ba
ko kuma a'a ya kai ga wani yanayi na rashin lafiya ta yadda ko ruwan aka bashi masu daɗi aka ce ya sha ba zai iya sha ba za a ga akwai wani step da ɗan adam zai kai saboda rashin lafiya duk wani abu da za a bashi mai daɗi sai ya ce ni shi bai jin daɗin shi a samu ruwa masu daɗi ko da ruwan zanzam ne a ce gashi nan ya sha duka ya ce baya jin daɗin shi dama azzulal shine ruwa masu daɗin hadiya magussa shine abin da aka toshe masa an shurbi azzulali daga shan ruwa masu daɗin hadiya to a wannan lokaci farin cikin duniya da jin daɗinta da walwalarta ya waye gari a garu sai a ga mutum ya mallaki kudade ya mallaki motoci ya mallaki gidaje ya tara mata ga 'ya'ya ga komai amma kwatsam sai mutuwa ta sallama masa to ranar da zai mutu ɗin nan lokacin da za a cire rayuwarsa za ka ga babu abin da ke masa daɗi babu duk wani abinci mai daɗi da za a kawo masa ba zai ji daɗinsa ba saboda yana cikin wani yanayi to a wannan lokaci ya ce a tahun raƙi sai mai ba da magani ya zo masa shine an raƙi mai ba da magani ya zo masa likita kenan kalla ko alama ladawa babu wani magani daga barin mutuwa baka taba ja an ce ga mutum ya shiga cikin rashin lahiyar mutuwa a cewa an ba shi magani ya warke ba babu wannan magani a wani lokaci mulimmatun zawali a lokacin da alamomin barin duniya a hallabihi suka sauka gare shi to ko an ce a bashi magani layu asir maganin bai da wani tasiri wa urriya za a tube shi fiha a cikin duniya an siyabin daga tufafi ko wa urre za a tuɓe shi an siyabin daga suturar da yake da ita in ya sa wata shadda mai tsada ya sa wani yadi da ya yi guga ya sha turare ya yi komai dole ne sai an cire masa wayannan kayan shi ne wa urriya za a tuɓe shi an siyabin daga suturar da yake kana fiha wadda ya kasance fiha a cikinta a duniya ba za a ce a yi tun da babban mutum ne wannan shadda tana da tsada dubu hamsin dubu ɗari take aini a rufe shi tare da ita ba cire ta za a yi dole a sa mai abin da ake sawa kowa yugassal sai a wanke shi ba'a da zalika bayan an tsiraitar da shi lirtihali saboda tafiya lahira wajin reda haka za a tuɓe shi an ƙwarizin daga duk wani tufa mai zane a ƙwariz a larabci shi ne sutura wanda an da zane ko yadi ko shadda shi ake kira a ƙwariz to za a tuɓe shi daga duk wani kaya ko wani sutura ko wata riga mai zane au mahitin ko kuma wadda ake wayayya wadda an ɗinke ta kamar wando ko riga ana kiransa mahit da za a bar shi da ita aini ba ulbisa sai a sa shi ba'adu bayan an tsiraitar da shi sauba tufafin alintikali tafiya lahira sai a nemi suturan da bai da zanen komai bayan bai da zanen komai sannan kuma ba ɗinkakke ba ne shine likafan ya ce dole shi za a sa masa wa ba'da rukubihi bayan hawansa al'afarasa dawakansa tihan tare da takama da jiji da kai kila a wancan lokaci kaga babu motoci babu jiragen sama idan za a buga misali da manyan mutane masu hawa abin hawa to ana buga misali ne da dawakai ko raƙumma saboda suna ake amfani da su ababen hawa a wannan lokaci to bayan ya gama haye-hayen dawakansa yau ya hau doki kaza gobe ya hau doki kaza eh sayin bazu ya ce da sannu za a jefar da shi bil ara'i can a filin daji inda ba komai shine al'ara awon rimali ko a jefa cikin yashi al-rimali sai a kyale shi yanzu kaga babu magana takama babu magana a haudoki balle mota balle jirgin sama wa ba da bayan alifiyali takamar da yake da ita wajen rusaubin da jan sutura ga ƙasa kaga ashe jan sutura ga ƙasa ba dabi'a ce ta mutanen kirki ba kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala duk mutumin da ke jan sutura daga ƙasa Allah ba zai masa dubi na rahama ba sifa ce ta mutanen kirki ba to bayan takamarsa da jan sutura daga ƙasa yuhada za a ɗauke shi baina tsakankanin a'anaqir rijali saman wuyayen mazaji saboda can wancan lokaci za a sa gawa cikin makara sai a samu majiya ƙarfi sai su ɗauka su ɗora saman kafaɗinsu sai a kai ta makabarta wancan lokaci haka ake kuma shi ne ya dace da sunna aure da shekul albani rahimahullah ya kawo cikin ahkamul jana'is wa bid'awa wannan shine sunna in za a kai gawa makabarta a ɗauke ta a ɗora saman kafaɗu ko saman wuyaye ko saman kawunan mutane ba a sa ta ga mota ba allahumma ya ce sai dai in akwai mashakka akwai wahala kila makabartan na da nisa sosai ta wannan babu laifi an fahimta ko ina za a da shi an tallabe shi ila kabri zuwa ga kabari yugadaru fihi fardan yugadaru za a bar shi fardan shi kadai fihi a cikin wannan kabari ba a ce a jayo dani a hada su tunda yana son dani ko shi dan yana son uba ne duk yadda haka son mutum in ya mutu baka fatan a saka ciki ko ba haka bane to me duniya to ka hutun sai ya zama kamar kifi fishe baki wanda wanda ke cikin homa an gane ko shi ne a shibak homa ko kalli kalli da ake kamun kifi da shi duk wani abu dai mai sarƙaƙiya haka wani ya shiga cikin wani shi kira a shibak shi yasa ake kiran window shabak taga an gane saboda akan har hada katakayyanta ko karfanta a gitta wannan a kawana a kawana to zai zama da kasa an ɗauki kihi an sa shi cikin homa ko kuma kalli bila iyali sai a kyale shi babu iyali tare da shi duk matan da ya tara mata hudu ko uku eh an yi watsi da su yanzu sai dai wani aure su sun koma matan wani ya'ya ne sai dai a bar su to shi yasa duk wanda haga baya taka tsantsan da duniya ba matsala tare da shi wa yuqin to a wannan lokaci yana da yaqini yana da tabbas sa'atan a wannan lokacin na cewa ne anna Allah wahid anna Allah qadirun ala kulli shay yanzu yana da yaqinin cewa Allah shi kadai ne Allah mai iko ne akan komai if saboda la'ani su bai da abokin da zai ɗebe masa kewa babu shi ba mata ba aboki ba ɗa ba makwabci ba kowa shi kaɗai anis shi ne wanda za ka zauna wanda zai ɗebe ma kewa kuna fira kuna tattaunawa da sauran ababe na aya nisan ta'an daga aqrabihi makusantansa yan uwansa ba wani dan uwa yanzu da tare da shi duk danginsa kowa ya kaurace masa kowa wa amma wali haka ya nisanta daga majidantansa kamar bayi da yake da su ko kuma tayi shi bawa ne yawa shugabanninsa sun yanta shi to biya nisanta daga gare su ta khalla ya kadaitu an muru'atihi daga mutuncinsa da darajarsa ta khalla an muru'atihi ya kadaita shi kadai an muru'atihi daga barin kimarsa da darajarsa yanzu mutum ko shugaban kasa na in ya mutu aka sa shi kabari ina magana shugabancin kasa ko a cewa ne sarki ne ko gwamna ne ko dan majalisa ko sanata ai da an sa kabari shikenan an rufe wannan mai chapter yanzu sai dai wani abu da daban yanzu wannan mutuncin da wannan mukamin da matsayin gaba ɗaya ya kaɗaitu daga barinsa wa wallahi ya juya baya an duniya daga barin duniya yanzu bai ma cikin mutanen da za a lisa bawa mutanen duniya bai ciki sai dai a ce wani na lahira wani ya riga mu gidan gaskiya to daga nan da dafa halin ba da hali Eh, daga nan sai wani hali ya shigo shi yau gobe wani hali ya shigo shi rayuwar kabari kenan in ya ga wani yanayi yanzu in an jima wani yanayin za a zo mai da shi gwargwaron aikinsa in ya aiki kyakkyawa sai ya ga hali mai kyau in ya yi mugun aiki ya ga mugun hali wala yughnihi yawma babu abin da zai kare shi daga azabar Allah yauma a wannan yini gairu dinin lahi in dai ba ya rayu akan addinin Allah ba shi kadai ne mafita amma ba abin da zai kare shi daga azabar Allah sai ni gairu dinin la sai addini shine wala yughnihi yawman gairu dini babu abin da zai kare shi a wannan rana daga azabar Allah gairu dini in ba addinin Allah ba sannan walam ta hajjibhu ko mu'asaratul manali tarin dukiyar da yake da ita walam ta hajjibhu ba za su iya zama masa shamaki daga azabar Allah ba ce ya tun da mai kuɗi ne shi ke ne dukiya ta yi tsaye mai ta shamakance shi kar a yi mai azaba kar a fitine shi a kabari to ya ce a sai harfin mimi walam yamru bihi yawmun fadhi'un أمر عليه من يوم السقام خروج الناس من أجداث بعثا أشد عليه من يوم الحمام ويوم الحشر أفظع منه هولا إذا انشق السماء مع الغمام وما المخلوق إلا خاف خوفا إذا وقف الخلائق بالمقام وكم من ظالم يقصى ذليلا إذا ما قيل أين ذو الأثام وكم من حاكم يعتل عنفا ومظلوم يشدد بالخصام وشخص كان في الدنيا حقيرا بتلك اليوم يؤذن في الكلام ومرء صار في الدنيا عديما يبوأ منزل النجوب الكرام وعفو الله أوسع كل شيء ولولا الأفو دمنا في الجرام ونسأله السلامة والنجاة تعالى الله خلاق الأنام yace harfin mim bayan harfin lam ya gabata ya gaya mana dai cewa idan mutum ya kai halin mutuwa ya riga ya kai ga lokacin da zai bar duniya to babu wani abu da zai iya hana masa zuwa lafiyar ko tarin dukiya ko matsayi ko dangi yan uwa wadan duk ba su da amfani sai ne ghairu dinillah shine ghairu dinin sai dai addini shi ɗaya ne zai iya ba shi kariya to shine yace walam yaumun wani irin yini fazi'un mai tsananin firgita da tsoratarwa walam ya murbi bai taɓa wucewa gare shi ba amaru wanda ya fi ɗaci ya fi tsananin wahala alaihi a kansa min yau mai daga ranar rashin lahiyar mutuwa tun sadda ɗan adam zai zo duniya kai tun sadda Allah ya halicci mutum cikin cikin mahaifiyarsa har ta haife shi har ya rayu har ya girma to babu yinin da ya fi firgitarwa da tsananin wahala da ɗaci kamar ranar da mutum zai mutu da rashin lafiyar da zai samu mutum daga nan Allah ya karɓi rayuwarsa to tashin hankalin da mutum zai gani bai taɓa ganin irin wannan yini khurujun nas shi kuma fitar mutane min ajdasi ko min ajdasin ya kama min ajdasin daga kaburburra ya kharujuna min alajdasin sara'a fitowar mutane daga kaburburra ba'asan domin tashin kiyama shi kuma ashaddu alai yahi wancan tsanani shi kuma yahi ranar mutuwa bala'i ranar da za a yi tashin kaburbura kowa ya tashi to shi kuma gara ranar da za ka mutu da wannan ranar shi yasa yace ashaddu alai min yawmil himami ya fi tsanani gare shi daga ranar mutuwa alhimam shine almaut mutuwa shi kuma wa yawmul hashiri ranar da za a yi taro na kiyama afza'u minhu shi ko haula ya fi wancan tashin hankali shi ya ga ranar da za a tashi kiya ba abin mataki mataki ne eh eh so da haka ranar mutuwa ta fi kowane irin ta fi kowace rana wahala da tashin hankali ita kuma ranar tashi daga kaburburra ta fi ranar mutuwa tashin hankali ta kuma ranar da za a yi taron kiyama ta fi ranar da za a yi tashin kiyama wahala da tsananin tashin hankali shine afzau haulan min ya fi ranar fitowar mutane daga kaburbar rafin gitarwa idan shakka sama'u a lokacin da sama za ta tsatsage an gane kamar yadda Allah ya faɗa idan sama'un shakkat ma'al gamani tare da giragizai su ma za su tsatsage wamal makhaluku malam ya ce maka babu wani abin halitta illa face khafa ya tsorata khaufan tsoro mai girma babu shi ko annabin Allah ne wannan rana sai ya tsorata sai ya firgita wannan lokaci ba yawmul hashari ha idan shakka sama'u ba al-gamani to babu wani abin halitta sai ya tsorata tsoro mai girma me yasa idza waqafa al-khala'iq a lokacin da halittu suka tsayu bil maqami ga matsaya ta yin hisabi wurin da za a yi hisabi maqamul hisab kasar da za a yi hisabi a kanta wa kam zai yawa min zalimin a duniya ake samun mutumin da ya cika da zalunci yi kusa ranar tashin kiyama za a nisan tashi daga rahama Allah zalila yana wulakantacce kisa dai da haka mutum yana zalunci kare ta dama hankali zai gane bai da wayo in an je lahira komai girma ne komai mukami ne in dai azzalumi ne za a ce ya koma ba shi ko kusa ga rahamar Allah ba zai kusanto ba yi kusa za a nisanta shi waje amin a ƙasar madinati iza a lokacin da ma ƙila aka ce aina zawul asani ina ma abuta zunubai ina waɗanda suka aikata laifuka ranar tashin kiyama wamtazul yau ma ayyuhal mujrimuna kenan sai a ce to su ware su fita daga cikin mutanen kai duk wani mujirimi sai a ce ya ware ya fita gefe a bar mutanen kirki kadai a bar mutanen banza su kuma da wa kam da yawa min hakimin aka samu alkali ko shugaba wanda bai hukunci da dokar Allah ya utallu za a yi masa za a buga mai mari inkwa a ɗaura hannayensa da bayansa unfan ɗauri mai tsanani ɗauri mai tsanani wa mazlumin zai yawa ake samun wanda an ka zalunta yushaddidu shi kuma za a bashi dama ya tsananta bil khisami da yawan husuma gaban Allah wanda an zalunce shi da yawa ne ya zalunce shi wani ya zalunce shi Allah shi to an baka dama ka zo da su a yi husuma in ya jaye wannan an ka yi hukunci ya jaye wannan ya jaye wannan ya jaye wannan shi ne yushaddidu fil husumi ba ha ba ne huni to da haka inda an zalunce ka to wanda ya zalunce ka bai tsira ba wa shakhsin zai yawa ake samun mutum kana wanda ya kasance hakiran wulakantacce fi duniya a duniya kowa bai damu da shi ba saboda kawai ba ya da naira ba ya da kudi ko? to bitilkal yau a ranar tashin kiyama yi uzonu shi za a ba shi izini fil kalami a ce ya zo ya yi magana ya faɗi abin da yake bukata a yi masa duniya ko kaga ba amma da ya zo da wani ma kora ce aka shine abin da hadisi ya ambata rubba ash'asa agbara marfu'un bil abwa law aqsama ala allah la abarra to irin su da dama zaka ga mutu ash'asa gashi gashin kai ne ya turbuke saboda talauci ba wai haka ya zaban marayuwarsa ba talauci ne yasa ya mai da shi haka agbara gashi da kura bai da abin da zai kusan makai ne daga datti marfu'un bil abwab in ana taro ya zo ma tun kuɗe shi ake ce kai ko matan manya ke shiga ne amma annabi ya ce yana da imanin da lau aka saba alallahi la'abar da zai wa Allah rantsuwa ya ce ya rantse da Allah sai Allah ya yi kaza to da Allah ya kubutar da shi Allah ba zai kunyata shi ba sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa ya yi wannan abin da ya ambata shi kaga imani ake bukata ba wai zahira ta jiki ba wa mar'in zai yawa ake samun mutum tsara ya kasance adiman talaka fi duniya a duniya amma yi bawwa'u ranar tashin kiyama za a zaunar da shi manzila masauki irin nasu annujubil kiram zababbun bayi masu karanci amma duniya bai da komai bai da ko nera amma ran tashin kiyama sai a hada shi da a kai shi unguwar shuhada ko ta annabawa can wasatul janna to shi yadda mutane ke ɗauka ma'aunin girma shine mukami ko dukiya wannan ba haka ba al'imam hassan al-basari yana cewa laisal iman bittahalli wala bittamanni walakin ma wa ƙarafin ƙalbi wasaddaqahu al-abd shi imani ba aro bane ba kawa bane ba babbar riga bace ko katanyen mota ko katon gida ko tara abin duniya sannan ba guri bane ko gara ma ɗaya ce shi mumini sai ce walakin ma wa ƙarafin kalb abin da ya tabbata a cikin zuciya bayan ya tabbata a zuciya kuma wasu daga hul'amal kuma aiki ya gabata shi yana da imani mai kyau sannan duk aikin da gabbai da yake yi aiki na zahiri ko mai kyau to wannan shine mumini na gaske wa afuwallahi rangwamin Allah a wasu ukulli shay'in ya fi komai yalwa ya fi komai faɗi sai ce kai ai walaulal afu ba dan da rangwamin Allah ba duk na da mun da ba mun filgara ne cikin zunubai amma saboda muna yi muna tuba Allah na yafe muna dan Allah ba ba wanda zai kai labari dan kowa mai laifi ne amma afuwallah da bayi suke samu rangwamin Allah to shi yasa wani zai waye gari bai da zunubin da zai hana mai shiga aljanna wani ma bai da zunubin ko kwaya daya sai ce wa nas'aluhu salamata muna roƙon Allah ya bamu lafiya wan najata da tsira daga azaba ta'ala Allah Allah ya daukaka khallaqul adami shine mahaliccin talikan duniya gaba ɗaya sai harfin nuni إله لا إله سواه وتر عظيم الأفو حي ذو الحنان كريم ساتر بر رحيم رؤوف بالبرية ذو امتنان أوحده بإخلاصي وجهدي أنا الشرير من أهل الزمان وأحمده وأمجده بوسعي وشكري بالضمير وباللسان وأسأله الرضا عني وإني كثير الإثم عاص في المجان قليل الاستقامة بل وإني ظلمت النفس في طلب الأمان وأفنيت الحياة ولم أصنها وملت إلى مجامعة القيام ولم أر ما صنعت لدن صبايا وزغت إلى البطالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وعمدي ثم خطئي في المعالي وفي المعالي وعمدي ثم خطئي في المعاني وتقصيري وتلبيسي وسفهي وإسرافي وخلعي للعنان to yanzu zai shiga kuma tawalu'u da kaskantar da kai da addu'a da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala harfin nun yace lahu ko wannan haɗafi ne ko ci gaba ne akan maganarsa ta'ala Allahu khallaqul anam kamar kai tambaya waye khallaqul anam sai ce ilahu shine wani abin bauta la ilaha ba wani abin bauta sai wahu in ba shi ba wutirun shi kadai yake kwaya daya azimul afwi mai girman rangwame hayyun wanda yake rayayye zul hanani ma'abuci tausayi alhanan shi ne mai tsananin tausayi an gani shi ne suka ce allazi yuqbilu ilal musi'i shi ne wanda mutum zai yi mai ba daidai ba kuma duk da haka ya tarbe shi ya rungume shi shi ne alhannan gashi ya saba mai ya yi mai ba daidai ba amma ya tunkare shi kuma ya saurare shi shi ake kira alhannan to shi ne zulhanani ma'abuci tausayi mai yawa karimin mai karamci satirun mai sutoci bayansa barrun mai yawan kyauta rahimun mai jin kai ra'ufin mai tsananin tausayi bilbari ya ga halittu zumtinani ma'abuci baiwa shi kuma daga almannanu ne almannanu suka ce allazi yu'til nawala qabla su'ali shine mutumin wanda tun kamin ka tambaye shi zai dauka ya baka ba sai ka tambaye shi ba wahiduhu ina kadaita shi bi ikhlasi tare da ikhlasi na wa juhudi da kokari na anashirru ni mutum nake mai yawan sharri banda aiki sai zunubi shine ashirrir eh mubalaga ce ni mutum nake mai yawan sharri ai kasiru sharri min ahli zamani daga cikin mutanen zamani na wa ahmaduhu ina gode ma Allah wa amjiduhu ina girmama shi bi wasi warwaran iko na wa shukuri haka godiyata ta tabbata bi damiri da zuciyata wa bil lisani da halshi an kira zuciya ad-damir saboda a rufe take ba a ganin ta wa as'aluhu ina roƙon Allah ar-rida yarda anni gare ni wa inni ni kasirul ismi mai yawan zunubi nake asim mai yawan sabon Allah fil mijani cikin hauka domin duk mai sabon Allah mahaukaci ne haka akan kira kurciya al-mijan saboda an ce kurciya shu'batun min al-junun kurciya wani yanki ne na hauka to akan kira kurciya almijan haka akan kira hauka almijan daga jinnu ne jinnu shine abinda ya lullube wani abu haka to wanda ke saban Allah hankalinsa ya riga ya rufe baya ganin girman Allah baya ganin daukakar Allah shi yasa wannan lokaci zai iya saba ma Allah kisa abdullahi dan mas'ud ya ce ba wanda zai saba ma Allah sai mutum bi ko dai jahili ko mahaukaci amma mutum da hankali da ilimi ba zai iya saba ma Allah ba qalilul listiqama kuma ni mai karamcin daidaita nake akan tafarkin Allah kai bal ba haka ba wa inni ni zalamtu nafsa na zalunci raina fi talabil amani wajen neman amincin duniya wai ni in samu amincin duniya hannun zalunci raina ban sani ba wa afunaitul hayata na ƙare rayuwata wa lam asunha ban tsare rayuwar nan ba daga halaka wa miltu na karkata ila mujama'atil qiyani wajen yawan saduwa da mata banda aiki sai saduwa da mata tara mata in ci gaba da saduwa da su yau in rabu da waga in ɗauko wata shi ɗaya aiki dama alkiyami shi ne mata masu kyawun fuska hisanin wujo su ake kira alhisan alkiyami walam ara ban gama sana'atu abin da na aikata ba ladun sai baya tun lokacin kunciyata komi ban yi ba na aikin alkhairi wa zuktuna karkata ila albitala zuwa ga zaman banza albitala shine rashin bautar Allah kawai dai gashi nan shi ya ci ya sha kamar dabba zaman kashe wando kenan ba sallah ba sadaka ba qiyamul layl ba karatun qur'ani ba neman ilimin addini wattawani da jinkirin tuba ilaihi atubu zuwa ga Allah nake tuba min zambi daga zunubi na wa jahali da jahilci na wa'amdi da ganganci na sun makafa'i sannan da kuma kuskure na an gani? fil ma'ani wanda na aikata a gidan duniya shine masauki na al-ma'ani shine ko al-manzil ko al-duniya yana nufin zunubin da ya aikata a gidan duniya wata kasiri da takaitawa ta wajen aikin alkhairi watalbisi da cakuɗe aikin ƙwarai da mugun aiki da na yi shi ne talbis khaltul jayi da bin rari khaltul amalin salibin fasit shekhi kira talbis ibn al-jauzi ya rubuta wani littafi mai suna talbisu iblis wato yaudarar da shaidan yawa wasu ya cakuɗe musu tsakanin ƙarya da gaskiya da suka ɗauka gaskiya ce wa israfi wa safahi da wautata wa israfi da wuce gona da iri da nayi wajen barna wa khal'i da son cewar da nayi lil inani ga ragamar da'a ga Allah wannan linzami na da'a ga Allah na cire shi daga wayana ne jifa da shi to sai mu tsaya nan wani sati sai mu tashi harfa sadi harfa sadi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته